سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin wannan sura ne girma suratu al'ahqaf wanda jiya mun karanta ayoyi tsaya aya ta goma duk da ayoyin da aka karanta sun kai har zuwa aya ta goma sha hudu mun tsaya kan kista ta abdullahi ibn salam wanda wasu suka fassara wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi da cewa shine abdullahi ibn salam kuma kisa shi shine kamar yadda ya tabbata cikin hadisai masu inganci cewa lokacin da manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina shi abdullahi ibn salam yana kan bishiyar dabino yana aiki sai ɗan uwan mahaifinsa ta ji ya yi habbara mai girma ya faɗi allahu akbar duk da yake dai ba musulmi ba ne amma ya girmama allah ma'ana yana kan bishiyar yake jin kamar wato a hayaniya haka da maganganun mutane sai ya yi kamfara sai take cewa ko da a ce musa ne ya shigo garin nan ya iyaka girmama allah da za ka yi kenan sai ya ce ai ina kyautata zaton wannan annabi ne da zai zo ƙarshen zamani sai ta ce ya aka yi kasan ya ina da tambayoyi da zan masa kuma in na tambayoyin nan ya amsa lallai na tabbatar shi ne wannan annabi kuma shi abdullahi ibn salam ba yahude kuma malami ne dan uban shi babban malami ne a cikin kuma shi ya gaji mahaifin nasa da haka sai ya je ya riski manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya mishi tambayoyin. tambayoyi ya masa guda uku kuma dukkaninsu mazalla sallallahu alaihi wasallama ya amsa bayan mazalla sallallahu alaihi wasallama ya amsa wannan tambayoyin to shi abdullahi bin salam sai ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce amma na san jama'a ta yahudawa ya kada ka ba su labarin namu amma dai ka kira su ka yi musu tambaya a kaina don haka sai manzan da sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kira wasu manya-manya daga cikin kuma shi abdullahi bin salam din kama an sa wani labule yana baya sai ya tambaye su yake cewa kun san waye abdullahi bin salam a cikin ko suka ce ya eh, mun san shi ne kaza shi ne kaza suka yi ta faɗar ayyukan na alkhairi da iliminsa da komai sun yarda da cewa malami sai yake ce musu kuna ganin cewa zai ba da gaskiya da abin da na zo da shi suka ce ko sama da ƙasa za su haɗu ba zai ba da gaskiya ba sai ya ce to ai ya ba da gaskiya da ni sai suka ce ba haka ba ne sai ya ce to zo ka ba su shaida sai ya fito ya ce a shaɗu an la'ila inda za a mabu rasulun to a nan sai suka auka suka yi ta zaginsa suka yi ta suka ce dama kaza gane to sai ce mazalar zalla ma na ma har da ni don ka san suwaye gaskiya ma'ana wajen yanda suke koya gaskiya yanda suke kin karɓar gaskiya yanda suke jirkita al'amari in ya zo su juya kaga dai su jahilai kuma sun tabbatar da ilimi to amma da aka ce na karba abin da yake gaskiya ne duk da ke mutum da yarda ba to ne ɗaya daga cikin sahabba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni tun da nake ban ga mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ga dan aljanna tun a duniya ba sai Abdullahi bin Sala ma'ana ya samu wannan shaida kuma ya yi musulunci kuma musuluncin ya yi kyau saboda haka ire-iren su su ne ahlul fita wanda suka ba da gaskiya da manzo Allah da sun wasallam dan haka wasu suka ce shi ake nufi a wannan aya tunda Allah ya ce wa shahida shahidu min bani isra'ila da nufi to wanda suke cewa ba shi bane suka ce ai sura a maka ta sauka kuma shi wannan kistan tashi a madina ta auku to mafitan kawai shine sai a ce eh, kissan ta faru a madina ayar ya iya yiwuwa ayar ita guda ɗayanta ta sauka a madina sauran kuma ayoyin duka sun sauka a makka don haka aya ce madaniya bi suratin makiya aya ce ta madina amma ta sauka a cikin sura ta makka kuma wannan yana faruwa a ce ma sura ce a makka ta sauka amma akwai aya kaza da kaza a madina ce ko sura ce a madina ta sauka amma labarin da ya zo a cikin ta na kaza da kaza a labarin abin makani wannan yana iya faruwa wallahu ta'ala a'lam wannan ne abdullahi ibn salam kinan da yawan su suna gane gaskiya Allah yana haskaka zuciya kuma suka karɓi gaskiya su ke aiki da ita kuma su samu ɗaukaka sai Allah makaukakin sarki ba da labarin abin da kafirai suke yi na ƙaryata sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda sukan waɗanda suke tare da shi wa لكن وقال الذين كفروا للذين آمنوا كان خيرا ما سبقونا إليه Allah ya ce sai kafirai suke ce ma muminai inda a ce wannan abin da shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne to da ire-iren waɗannan ba za su riga mu shiga ba da mu ne za mu fara shiga kaga wannan ba komai bane illa asada da girman kai ba girman kai ba ai wani yana iya kana iya kana iya wuce mutum da shekaru kuma ya riga ka da wani abu wani a rayuwa ba wani abu ba ne kana iya kun mutum matsayi na dukiya da kuɗi kuma shi ya fi ka wani abu don haka bai kamata su ba ta yi wannan aka haka ba su dai su faɗi cewa ba za su amma ba maganar cewa ai saboda wane da wani shi sa ba za mu shiga ba yasa ko a wancan lokacin ba mutane a nabi nuhu ne ɗin abin da suka faɗa ke suka ce ya nuhu farja dan tara ba a tsarta gida na fati na bi da ido na in kunta ne na faru ala inna ma ya fi sun bihin lahun in sha a ma an tun bi mu'ajibi wala ya fa'u kum nutsi in aradu an ansa alakum in kana lahu ya wuridu an yi wuya kum kuwa rarrukuma ilai suka ce wa ma na ba ka taba aka illa alladhina hum aradiluna badiya ba? suka ce kawai wanda suke bin kannan ba komai muka dauke su ba illa wasu kauyawa masu tunani wanda yake takaitacce su ne suke bin ka suka ce in ma har kana so mu ba da gaskiya da kai to ka ka kore su annabi nuhu ya ce ma ana bi tsaridin ladina amanu ni ba zan kori wanda suka ba da gaskiya domin innahum mulaqu rabbi za ku sadu da Allah walakin ne a rakun auman ta jihari ku ne nake ganin ba ku san ciwon kanku ba ya ce wa ya kawo manyan suru ne min Allah ya yin tsaron ku yanzu ko kuna ganin na kore su wa zai kubutar da ni a gaban Allah mutum ya zo neman imani ya zo neman gaskiya ka kore shi ya sa Allah cikin jikonsa da hikimarsa ya aukar da haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba aniyarsa bane aikata haka shine lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum wani makawo lokacin da ya ji kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi ne makawo baya gani amma Allah ya saka zuciyarsa da haka sai ya ji yana kan musulunci ya ji kuma yana so ya fara gaskiya ko da yazo yana bibiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya same shi a cikin wani yanayi yana yana magana da manya-manyan kafiran Makka Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga fito shi makawan yana mishi magana sai ya zama kamar baya so ya kalle shi daga sabon da yake so ya fi sama da wannan saboda yana ganin wannan din suna da yawa sannan kuma masu jama'a ne kuma isar da sakon gare su yana da matuƙar muhimmanci ta yiwu wa sun musulunta a samu majiyarsu masu musulunta shi kuma wannan shi kaɗai ne da haka bari ya gama isar da wannan kafin ya saurari shi to kaga shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shi da cewa dan ya wulakanta shi ba amma duk da haka sai da Allah madaukakin sarki ya jawo hankalinsa Allah ya ce abasa wa tawalla an ja abu da a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakkar aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tatajja wa ma 'alayka alla yadhakkar فأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلقى الله يجي كرك يا هذا معنى الله يجي صفة تعلم وانا يجي ثبت بشواء القرآن إذا الله tunda inda a ce zargin maza da da zuwa ai ba zai zargi shi da kanshi a Qur'ani ba ma Allah ya faɗa Allah ya ce abada al'abar shine mutum ya ya ya ya haka Allah ya da ya abada cewa kamar bai ji daɗin yadda ya same shi yana ma mutanen maganan ba da ya bari ya gama ne masa magana sai manzala sallallahu alaihi wasallam ran shi ya bashi har ya bayyana cikin wata wanda kuma ya juya ya rabu da shi ya ci gaba da kuma waɗancan magana Allah ce an ja abu da a'ama lokacin da makaman nan ya zo masa kuma yi da ne ka da Allah ya zaka menene yake sanar da kai cewa shi wannan dinnan zuciyar shi tsarkakakkiya ce kuma shirye yake ne su kuma waɗancan baka san zuciyarsu ba Allah ne zai ba sa san shirya kamar Allah ya kuma annabin da ne ke kanka ya haka wasu ruwayoyi suna cewa duk da yake akwai rauni a cikin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan ayoyin suka sauka duk lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum din nan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace mutane ku matsa ya zo ya masa shimfida ya ce ka zauna kai ne Allah ya saukar da ayoyi a kai a ayoyi saboda a kai na na da kai kuma mu kawo ne ya musulunta kuma musuluncin su ya yi kyau ban ya samu mataki na samun shahada ya fita ya biya jihari mutum ne mai karfin imani kamar yadda Allah ya faɗa wa mai dalika da da huyar tsarka shi amma wanda aka yaba wa huwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba so ɗaya ba so biyu ya sha zai fita yaki wanda zai bari rukon gari shine galadima ko shine Abdullahi ibn Mas'ud duk da sahabbai suna ne shine zai dinga sallah yana limanci kaga wannan abin da Allah ya faɗa kan ka zuciyar shi akwai imani a ciki kaga kan ka ga mutum da wani nakasa a jikinsa ko kuturta ko makanta ko wani rashin lafiya ka dinga ganin cewa to aini na kishi wannan kuskure wannan kuskure ne wasu da yawa in ya ga mutum makawa zai dinga ganin kamar shi bai da gata ne sai ga kamar shi ya yi dalilin da ya sa ya samu wannan rashin lafiyar ta haka iya ganin mutum da wata illa a jikinsa amma kuma ya fi ta shi ya sa lokacin da allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya kuma Allah cikin suratul a akan jihadi Allah ya ce la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هكا آية تتوقع أقول أبو دعك شيء الله لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر فرقوا لك توقع آية باب غير أولي الضرر الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم شو أولا سكي زوني سكي جنفشة زونة ba sa fita su yi jihadi darajar su ba ta zama daidai da waɗanda suka fita suka yi jihadi sai irin su abdullahi ibn umar maktum wasu ma sun ce ne kai tsaye zai ce ko ya manzo Allah sallallahu mu ne ya mu sai Allah ya saukar da aya gairu ulil darai banda waɗanda suke masu masu larura sa Allah yake laisa ta al-a'ma haraj wala ala al-a'raj haraj wala ala al-marid haraj da mara lafiya da gurgu da makaho ɗan ba su je jihari ba Allah ya san mai ke cikin zukatansu kuma Allah zai ba su lada kila ladan su ma ya zama daidai da wanda suka fita jihari saboda hadisi mai inganci da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa kirani ya fita jihadi yace wallahi inna bil madinati la rijala ma talabna shi'ban wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana Habasa, al-udhr manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi akwai wasu mutane a madina babu wata wani tudu da za mu hauri ko wani kwari da za mu ƙetare shi face sai sun yi tarayya da mu a cikin ladan ba abin da ya hana su fitowa yake arni sai kusu da suna da daidai ladan masu jihari shi ne a ƙarshe a ƙarshe ce shi fa ya gaje yana so ya je jihari ta aiki suka ce wallah ba shi da wani irin zai jihari ya ce shi dai yana son jihari har ya kawo karar su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai ne ina son shahada to kuma sun hana ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi mutai shahada shahada mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita ba sai da aka ji yakin qadisiyya wasu ka ce lokacin ya fita yin jihadi ya tafi da makantar tashi kuma aka tace sai ya yi shahada saboda mai imani yana cikin zuciyarsa don haka mutane masu irin wannan larura ɓangaren guda biyu ne akwai mutane wanda su ne suke kallon su cewa su ba komai bane a wannan kuma kuskure don wani yanzu an ce maganan makafi gani yake kawai tun makawo kawai banza da shi da banza da shi ne mafarati sannan su karan kansu suna cin wannan abin wasu daga cikin sai dinga ganin cewa shi dinnan tun da yana da yin wannan larura tare da shi zai dinga ganin kamar shi ba cikakken mutum ba to duka waɗannan ah, mahangar guda biyu kuskure bai kamata a kalle su ta wannan fuskar ba su ma bai kamata su kalli kansu ta wannan fuskar ba shi Allah ba wannan yake kallo ba Allah yana duba zuciya shi yanzu ga gashi ibn ummi maktum ba ai akwai sahabbai da yawa masu gini masu kafa masu kuma sani amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kama mutane sallah barci yake kiran sallah tare da bilal a madina shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada kiran sallan bilal ya ruɗe ku dan bilal cikin dare yake kiran sallah cikin dare zai kwata kiran sallah yace amma ku dinga bin kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum shine yake kiran sallah lokacin da lokacin sallah yake dan shi wani lokacin ma baya kiran sallah tunda makamu ne sai mutane sun ce mishi to alfijir ba ya hudo sai kira sallah to kaga makamu ne amma yanzu inda wani masallaci za a ce makawo kira sallah sai a dina ganin na kasa sai a ce ya za a yi a ce makawo ne sai kira sallah to kaga wannan larura ba ta nuna cewa mutum ya kaskanta akwai wasu nau'i na ibada ko kuma na shugabanci na al'umma da ba a iya shi. yanzu kamar misali alƙalanci ba za ka samu kawai alƙalanci ba saboda alƙalanci akwai abin da yana buƙatar sai ka gani da idan yanzu ana sabani ne akan fili ai na buƙatar sai ka je ka ga filin ne kuma ka kuma ba zai gani ba ko ko ana buƙatar wani ya ji ma wani rauni yana buƙatar ya ga wani irin rauni da haka kamar shugabanci a bangaren alƙalanci wannan ba ka samu samu da dai wasu abubuwa amma yanzu da misali dan an samu sallah duk da yake wasu malamai kamar mazhabar malikiya suna ganin kufa ah, ce ta kawaya da za ta hana shi sallah amma wannan hadisin na ibn ummu maktum da ya jagoranci mutane a madina ya isa hujja da ka ana iya sa kawai da musamman in ya kamance ko a tsararun kawai wanda shi ya fi kowa alkur'ani kuma a wani allah nan ba komai ba akwai imamu shafi babban malamin qur'ani mai ra'ar wanda aka fi sanin ah, abin da ya rubuta na waje da matsin shafiriya ma'ana ya makance a cikin lokacin da kuma fitan har yau ba wani malamin da ya rubuta irin shi a wannan abin nan ah, a ba taba cewa kuma ai bai kai ba kuma suna nan da yawa abdullahi dan abbas kafin ya rasu ya makance ba a gani haka nan jabir radiyallahu hannu kafin ya rasu ya makance yana da yaƙi ɗan shi yake mishi jagora har ana tambayan shi hadisin nan na aikin haji shi kadai ne ya rawaito hadisin kuma hadisi yana da matuƙar tsayi kuma shi kaɗai ya rawaito har zuwa ake a ce jabir da Allah karanta mana hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aikin haji zai karanta kuma daga farko haka je kuma baya da haka da kuke ya samu da ta rashin gani ba shi yake nuna cewa ya zama ba kowa ba ko yana da wata rashin lafiya a cikinsa ko kusurta ko wani abu makamancin wannan wannan ba shi ke cewa shi ba mutum bai da haka yana da kyau a dinga fahimtar irin waɗannan abubuwa shi allah ba ne ke kallo ba sai ka ga mai kusurta sai ya fi mai kyawun yatsu daraja a wajen allah ba na tashin abuja ba ta allah baya kallon wani da haka ire-iren waɗannan karfafa su ake ana karfafa su tunda alhamdulillah an samu ci gaba na zamani har an yi abin da za su iya neman ginin. rai wani wani abu da ake na rubutu wanda makafi suke iya karatu da shi in ka shiga masallacin madina akwai alkur'ani manya-manya sun kai guda shida da wannan abin aka rubuta za ga masawai a ɗauka yana karatu kuma yadda take karanta sai ta karanta kai ma kuma jami'i ne a kun kada dauki wannan qur'ani ba abin da zaka iya sani in dai kana taba zaka dinga jin kamar wani abu yana gurdu gurdu haka kamar tsakuwa dan haka kai ma anan ka ga makawa ya fi ka sani sai eh, kai ma jami'i ne a wajensa dan yanzu makawa zai zo duk sura ne ba zai ce ka bude mishi sura shi da kanshi zai daga ya bude yana yi yana taba nan ya san sura kaza ne aka sa ya san kuma aya kaza ne ya san to kai da kake da idan ma akwai suran da baka sani to kaga wannan yake nuna mana cewa rashin wani abu ba shi yake nuna cewa kai ba kowa ba a irin kasashenmu ne haka da ake da ci baya shi nan da mutum ya daina gani shi shi kenan ya zama ci ba sai in a ƙauye yake sai sa a samo mata yar yarinya karama sai a zo cikin gari sai fara bara kuma makafi allah ya musu wata baiwa da bai ma ne gani ba saboda su abu biyu suke yi suna amfani da kwakwalwarsu kuma suna amfani da hankali kai kuma da idan ka kake amfani shi yasa da yawa in suka kiya abu ba sa manta da saboda ba da ido suke kallo ba da asalin zuciyarsu suke kallon shi yasa idan makawar ya saba wani ba zai wahala da ya kuskure duk abin da yake hanyar na yanzu. kuma da zai ji muryar mutum yanzu so daya to ko bayan shekara nawa in ka zo ka magana zai cewa ne suna da wannan baiwar da Allah ya a ashe ba kananan mutane ba da aka kada mu ya dinga daukan kanki cewa ba wani abu bane eh, manya-manyan masu fatawa da aka yi a saudiya su kusan uku dukkan su mataki shine shugaban malamai na fatawa gaba daya a saudiya da muhammad ibn ibrahim da eh, shi sheikh ibn baz da kuma yanzu mufti al'am na yanzu in ana tambayin shi fatawa in ka yana zubo ayoyi da hadisai da maganganun malamai kai da kake da ilimin wallahi sai ka tsaya kana kallon shi dukkanin su haka za su zo su tsaya a arfa za su yi hudu ba ba gani ba rubuta kai ba daga farko haka shi kai da kake da ilimin duka tsaya kana kallon rubutawa haka yi kaga wannan wata baiwa ce wata baiwa ce amma haka Allah makaukakin sarki yake ajiye abin da ya so a wanda ya so yanzu wani yaro bai wuce shekara goma sha ɗaya ba yana nan shi ne yanzu wanda ake tattalin sa ire-iren su a kaman kasa irin saudiya tara su ake tun suna ƙanana sai a musu irin wannan wannan wannan training shi wannan yaron yanzu a irin shekarunsa har su ibnu ba su samu abin da ya samu ba lokacin suna shekarunsa dan ya haɗa shi alƙur'ani ya haddace kutubu sita shine bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i nasa'i ibn majah muwatta Bai baihaqi bulugul Mara. kuma da hadisin da ka sa masa za a ce mishi hadisin a wani babi yake zai ce babi na kaza ne kuma sahabin da ya wato hadisin wani shekara shi goma sha ɗaya yana nan akwai wani malami da ake kiran shi yahaya yahaya shi ya yi guromin ɗinsa a kai ta. ya kana nan gamun shekara arba'in baka haɗe daga a zuwa nashi ka gama kawo kana ganin shi shi ba kowa ba abin ba haka ba da haka kada a dinga musu kallon cewa su ba kowa bane a cikin al'umma sannan su ma kansu su cira wannan abu su cira wannan abu wannan baiwa da Allah ya musu baiwa ce guda biyu baiwa rashin gani babbar baiwa ce da masu gani ba su da ita Shi ne duk wanda Allah ya dauke masa ganin sa kuma yi haƙuri ya yarda da hukuncin Allah ya nemi lada manzo Allah sallallahu alaihi bai da sakamako sai aljanna dan haka Matawa zai zama dan aljanna tun a duniya haka wannan baiwa ce da kai mai ido baka samu wannan garantin ba kuma ko abu da aka bar makawa da shi shine cewa baya kanin abubuwa na saban Allah kai kuma da idan ka za ka kalla so za a yi mutum gida yana da abokanai yana da wayoyin siyasan su za a iya samun shi lambobi a zai ce dan shi kira mun wani zai kira shi su yi magana ko ita nan magana zai amma kai in kana bude wannan abun fa ba magana ka dai za ka yi ba za ka ga wannan za ka shiga nan za ka shiga can za ka fita za ka yi wannan za ka yi wannan to kaga shi Allah ya takaita masa ma ma'ana da ganinsa bai kallon abubuwan da Allah ya rabu. aka wata baiwa ce ne girma da Allah ya rabu. ya yasa abdullahi dan abbas din da ya samu wannan jarabawa ta rayuwarsa inda fitacce ne malami ne gogagge kuma wani mai magani ya zo zai ba shi magani kamar yadda isar sauro ya ce zai ba shi magani ciwon biyu zai dawo yana gani amma ya ba shi kwana bakwai ba zai dinga kunkuyar da kanshi yana tijjada a kasa yana kama kasawa kasan ko aiki ido aka ma za ce ka daina sunkiyar da kanka saboda nauyin da yake kan wannan jijiyoyin ba zai iya sauka. sai ce ka dinga ɗaga kanka to kamar irin wannan ne ce to ba zai dinga sujjada ba har ya yarda da haka din za a mushi wannan magani za a baka sai labari ya je ma aisha babu yallahu anha ta ce ku je ku gaya ma abdullahi dan abbas in ya yarda da wannan abin to ya bata duk jihadin da ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da ya da alkhairi nawa ya rage masa a duniya da har zai abin nan shekara nawa kuma shekara nawa yake ganin zai dawo yi da ganin sa to an ce tsakanin maganar da ta gaya masa ya janye daga wannan abin nan ya ce ya hakura zuwa rasuwansa da wuce kwana bakwai sai ya koma ga Allah kuma shine lokacin da aka binne shi bayan ya rasu an binne shi sai aka ji karatu kawai yana tashi ba a san wa yake karatu ba sun ce gida na gana jini sai kawai aka ji karatu na tashi a wajena ya ayyato an nafsin mutma'inna irji ila ya radiyatan mardiya fa kuni fi ibadi wa kulli jannah har wasu suke cewa wallahi kun binne kun binne ilimin al'umman nan gaba ɗaya kuma ya kusa yana masawa wannan kwanza ya rage mushi da wajen sa almuhim wannan wani abu ne dalili yasa aka ambaci wannan don haka Allah ya kwaba annabinsa akan wannan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa illam yaftadu bihi tunda su ba su samu shiryuwa ba zuwa ga wannan abin da Allah ya saukar na imani sai suka ce irin su ibn ummi maktu irin su bilal wanda bawa ne an san shi ba a san farkon shi ba ba a san azalin shi ba ba a san dangin shi ba su ne za su riga mu shiga musulunci irin su suhaib ko irin su amma da irin waɗannan waɗanda ake ganin mutane ne marasa galiyo su ne suke mai a ce ai in ka je ganin in kaje wajen wa'azi zai ka samu duk talakawa ne in ga wa'azin gaske ne ba ka samu talakawa to ba haka bane haka suka faɗa ce don haka sai ka kori waɗannan Ɗan har kana so mu ba da gaskiya da abin da ka zo da shi to waɗannan a raba mana zama da shi kuma addinin musulunci ba wani da bambanci shi yasa sai ka yi sahu da sarkin gaban sai ka yi sarki sahu da gwamna da ɗan majalisa da kowa sai a zo sallar jana'iza ba a cewa wai wai wannan sahun na gwamnan ne ko majalisa yanzu ɗan majalisa ya rasa aka zo za a mishi sallah ba a cewa wannan talaka ne ya fita wannan sahun ba zai mishi sallah ko ana faɗa saboda haka musulunci shi ba a yi da wannan bambanci a coci ne ka shiga coci akwai kujerar masu ba da baiko mai yawa akwai masu bayarwa ka gwargwadon abin da kake bayarwa na contribution a coci gwargwadon sahunka amma addinin musulunci ko kai ka gina masallacin in kai lati aka tada sallah dai kai sallah a tsawon baya kai ka gina masallacin za ka yi amma ka zo kai za ka yi ka zo ba ka yi sallah ba ba ka yi zaka ce limai jira ka lokacin sallah ba so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine jagoran al'umma gaba daya wani lokaci yayi jinkiri yakan yi jinkiri da abai su jira shi ba ko wani lokaci yayi jinkiri yayi jinkiri yayi jinkiri sai dai daga cikin zabai shi da sallah ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saka shi da sallah shine Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu haka nan Abubakar radiyallahu anhu shi amma da yake matsayinsa ya wuce na Abdurrahman ibn Auf bayan ya shiga sallah aka matsa mashi bai san shiga bayan ya shiga sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya ji kamar motsin mutane ya gane yana sallar cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya matsa da baya da baya da baya har sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci gaba da sallah da aka idar da sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abubakar me yasa baka ci gaba da sallah ba aikin tun da ka riga ka shiga sallah sai ka kara sa ce wallahi ba zai taɓa yiwuwa ga dan ibnu abi quhafa ya yi sallah gaban annabin allah annabin allah na rayuwa na ce ni ba zan yi wannan ban kai ba sau da haka a musulunci ba ke haka shi addinin musulunci baya bambancewa tsakanin wani da wani ba a cewa wannan sahun na alhazawa ne wancan na yan kasuwa ne wancan na talakawa ne wancan na yaku baye ne ba ruwan musulunci da wani sai ka goga ka da wanda ya fi kowa kudi kuma ta yiwuwa a cikin sallar a wajen allah sallar ka tafi tashi karbuwa kuma yana iya yi wa sallar ka tafi tashi karbuwa don ka san wasu ganin da suke yi duk wani mai kudi kawai suna ganin mutumin banza haka wani shi ne yanzu ga ganin ai addini na talaka ne sai da ganin talaka su ne masu ake gani yake duk mutumin da yake da kuɗi imani shi kadai don bai da tausayi jin daɗi ya masa yawa to wallahi Allah ya taimake shi mai kuɗi ne irin abubakar mai imani ba kai zaka da kanta da shi ba ga kuɗin ga kuma imani ga ibada shi abubakar ta ba a ja da shi babu yanna ba don an zo wajen hidima addini ya yi idan ka zo wajen ibada kuma wallahi ba kai zaka da kanta da shi ba ba yanda za ka yi ba kai saka haɗa kanka da shi a wannan ba shi ya sa umar yanzu anhu ya ce sai cikin mu ba mai ja da abubakar a ce za a yi wani abu a ce abubakar radiyallahu wani ba wanda yake ja da don haka su tun da allah bai shiryar da su tun farko sun samu sunancin ba sai su dinga cewa haza ikun kadim wannan wata ƙarya ce da tsakiya an ce al'ikku ƙarya suka ce wannan wani labari ne tun na da wani labarin da ne aka kawo shi yasa mutanen da ne suke gaskata shi wawaye wanda ba san komai ba da haka talaka da abin da ka kawo mushi zai ce sami na wa bana ta ce wannan abu ne kawai na labarin mutanen da bari za a buke za a buke ya ce mutanen da ne labarin da ne faifai Kuno na haza ikon kadiyin ai tatsuniyoyi ne kawai aka zauna aka shirya musu sai Allah ya ce wa min qablihi kitabu Musa ai gabanin wannan alqur'anin ka gaya musu akwai at wanda aka saukar wa da annabi Musa kuma ita at nan imaman wato littafi ne abun koyi wanda ake koyi da shi wanda ake bin sa shine ma'anar imaman yasa ake kira liman a cikin sallah imam saboda yana yi ana bin sa to a taura littafi ne da Allah ya saukar imaman wanda ake binsa tun da Allah ya saukar wa da annabi Musa a taura ita ce annabi Haruna yake aiki da ita ita ce annabi Yosha ibn Nun ya yi aiki da ita ita ce annabi Dawud da Sulaiman suka yi aiki da ita har aka zo kan annabi Isa duk wannan zamanin ana magana kusan shekara dubu biyar tsakanin annabi musa zuwa annabi isa duk da taura suke aiki wannan lokaci to ai wannan littafi eh zabura ta annabi dauda ne abin da yasa zabura ta shafi kaman addu'o'i ba littafi ne da yake kunshe da shari'o'i yasa ko yanzu ka je ka buɗe littafin da suke cewa tsohon alkawari ko za ka ga littafin yabo shi ake kira sam ne zabura shi suka raba a ƙarfi in ka buɗe shi yanzu inda za ka buɗe za ka gadi yaban allah ne yaki za ka girma girmama allah ne ne zabura da allah ya ce wa aka yi na dawo da zabura akwai abubuwa kaɗan-kaɗan daga cikin shari'o'i haka amma dai yawancin shi kusan kashi casa'in zuwa ɗari na zabura yabo ne daga nan yan kwaya kuke ɗauko kwaya yan abin nan ya ake kira masu neman kan na masu daura zani ya zumunta don ka ji an je ana waje ana kida kiɗa to a cikin zabura ka dauko, haka ke mata shi yabo ne na Allah da kuma girmama Allah da kadaita Allah ma kuma ana yi ba a kadaita Allah inda za ka ni littafin ka tara shi yana nan yana nan ka dauko kin james da sauransu wanda suke asalin abin nan yana nan za ka dike ban Allah ne a ciki saboda haka a taura ita ce kamar jagora da ake bibiyanta da ita aka yi ta aiki da ita aka yi ta aiki to sai Allah ya ce wa min qablihi kitabu Musa imaman shi littafi ne da ake bin sa wa rahma kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi jin kai ne shine kamar yanda Allah madaukakin sarki yake gaya ma annabi Musa yake cewa ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in Allah ya rubuta mishi komai da komai da suke bukata na shari'a na menene duk Allah ya rubuta mishi a cikin at-taura to haka littafi ne da yake kunshe da rahama da jin kai da bayani na shari'a Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أبلغوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما سفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء لذلك الله يتوكد التوراة يأي والنبيان شريعة شيء جلما أما ذوان إنجيلا تتشابه التوراة أي بقى شيء زبورة تشابه التوراة لذلك إنجيلا تتشابه التوراة saboda ita ce ƙarshen littafin da za a sauka ma da banu isra'ila Alƙur'ani kuma sai ya zama shine gagara bado gaba ɗaya gangame komai da komai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna ilayka Ilaikar kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi aka ce muhaimin wanda yake mai gangamewa mai shafewa mai dunkulewa da abin da ke cikin attaura da abin da ke cikin injila da abin da ke cikin zabura da wanda yake cikin suffin ibrahim da musa da an tara zuwa qur'ani qur'ani akwai addu'o'i da yawa ko akwai addu'o'i da yawa a cikin alqur'ani kana karanta su na a cikin alqur'ani ta fi guda 40 da wani abu duk kuma roƙon Allah ne yaban Allah shi kan shi qur'ani yaban Allah to kaga an haɗe yin zabura a qur'ani kuma bugu da ƙari sai aka saukar da wani abu alƙur'ani da baya cikin waɗancan littattafa. lokacin da aka saukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha fatiha da aka saukar wani mala'ika ne musamman ya zo bai taba saukowa duniya ba ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi izini ya sauko duniya daga cikin mala'ikun sama ta hudu hadisi yana nan mai inganci ne a bukatar manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa mala'ika jibril ya zo yake ce mishi wannan mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu tunda yake bai taba saukowa ba ya zo ne ya ma albishir da suratul fatiha ma anzalallahu fit taurati wala fi injili mithla Allah bai saukar da tura kwatankwacin ta ba a injila ko a taura suratul fatiha ta ga dai fatiha da kake ganin ta ba komai ba wani zai dinga ganin to ai suratul fatiha ce sai gaba ta kai bakara ba ta kai ali imran ba to duk qur'ani ba surar da ta kai suratul fatiha babu surar da ta kai ta sura kulalliya da ta kai ta daraja da daukaka babu shi yasa da za ka zo ka yi sallah raka'a hudu ka karanta fatiha a kowace ba ka da komai ka karanta bakara ka karanta imran ka karanta nisa amma duk ba fatiha to sallar ka ba ta yi ba abin da nan ba sai ta wani ko ya sa ko raka a kai kamar fatiha to wannan raka ta zama min shi nan ta riga ta sai dai ka zo da wata raka a madadin ita ba maganar kamata su jada a baliya ko ba a abin ya fi karfin haka ita ba gidi ba ne da za a cike a'a wani abu ne da baya ba a mai gurbin da ce mala'ika ne musamman ya sauko don ya mutu bishara a wannan sura to cikin attaura da injila ba zuwa gaban fatiha a bata domin ta tattara abin da ke cikin attaura da injila da zaburan gaba da kaga dai akwai shari'ar Allah akwai girmama Allah a ciki akwai labarin alkiyama a ciki akwai labarin yahudu da nasara a ciki duk wani abu da ka sani akwai a cikin halittar sama da ƙasa da komai akwai a shi wanda zai ce to ta ina ai da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin an ce rabbil alamin duk abin da ya shafa halitta ne shine ubangijin komai da komai da sama da ƙasa da mutane da aljanu da dabbobi da duwatsu shine rabbul alamin ar-rahman rahim wannan yabo ne ga Allah maliki yawmiddin ana maganar tashin alkiyama iyyaka na'budu wa na nasta'in ana maganar bauta ga Allah shari'ar Allah addinin Allah hidina siratal mustaqim shine musulunci ko siratal ladina an'amta alaihim sune annabawa da shahidai da siddiqai da bayin Allah na kwarai gairul maghdubi alaihim wala dhalin banda yahuda banda nasara to me bata tara ba babu wani abu akwai akwai ba ta akwai shafin zuwa fatiha yasa wanda bai san suratul fatiha ba bai san ta ba ya san ta ne kawai na karanta ta a cikin sallah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa wallahi suratul fatiha inda mutane sun san me ke cikin suratul fatiha da basu barta ba yace wata rana dan shi ya bata ya ya tafi aikin haji a zamanin da ba kana ganin ma zamanin ba yawa amma a lokacin ma da yawa da shi da dan shi suka bace yace kai kwana bakwai da yaron ba bai san ma inda sai na bin ne yace yace yadda kai yana roƙon Allah da suratul fatiha yace ranan da ya roƙi Allah da suratul fatiha sai shi kawai sai suka cika roƙata. haka ana roƙon Allah da ita inna har ruqiya ana kiranta ar ruqiya inna har saba'ul matani Allah ya kira ta da saba'al matani ma'ana ayoyinta guda bakwai ne kuma ita ce bakwai wacce take mai cike da yaban Allah wanda ake yawan nana ta ta ha ummul qur'an ita ke kira ummul qur'an ha ummul kitab ita ke kira ummul kitab babu wata sura da ta samu yaban suratul fatiha yasa ko cuta ce ta kici ta kicin yawa karanta wata suratul fatiha ba wai ka ce kanka ce wai wankewa shine karewar cuta a zai iya yi ka karanta suratul fatiha ka mutu ka samu sauki saukin shine ka mutu in ka karanta ta ka mutu don zai ce to ai na karanta kuma abin da ya sauki ba to bai gama sanin mai takun samani kuma zuciyar shi kila tana ɗanɗan da karanta suwa fatiha a ga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da suka je suka samu wani mara lafiya wani dabba mai dafi ya zare shi an rasa yadda za a yi da shi an rasa gane kai da abin nan ya zare shi da dafinsa ba a san halin da yake ciki ba aka same su me suka karanta ya ce ku kawo ruwa ya karanta suratul fatiha ya ce ku je ku bashi shi ta ana bashi sai ya zabi yini yanzu wani ka ce mashi yana da jinya yana waye ka ce je ka karanta suratul fatiha a ruwa ka sha wallahi sai ce ka anya tun daga lokacin tun kana gaya maza wani zai ce a malami a dai ban addu'a a fatiha da ake karanta wa kullum to kana jin wannan kokon tambayoyin kenan abin da kake kake ganin na cikin ta ya kawo ya riga ya tafi ko ba za ka samu ba domin ka riga ka sa kokonto ai abu ne wanda yake babu kokonto a cikin sa la ba fi qur'ani ba kokonto a cikin sa dan haka shi yasa Allah ya ce wa ai wa hadha alquran bayan an ambaci at-taura wa ai wa hadha alquran shi wannan alqur'ani kitabun littafi ne musaddiqun wanda ke gaskata abin da ya gabace shi duk abin da ya zo cikin littattafan yana gaskata shi ƙur'ani bai taɓa ƙayyata abin da ya zo na littattafan farko ba ko annabawan farko ba kuma lisanin arabiyan Allah ya saukar da shi da harshe harshe wanda yake na larabci harshen da ya fi kowane harshe cika da fasa shine harshen larabci Allah ya ce liyun ziran ladina zalamu dan dan shi kanshi alqur'ani din nan yundira ay yundira alqur'an alladina zalamu shi alqur'anin da kanshi ne zai zama mai gargadi ne ga wanda suka zalunci kansu akwai wata qira'a li tundira alladina zalamu ma'ana da dalilin ya kuma kan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'anin nan dan kai gargadi ma mutane da shi alqur'ani kuma dukkan su kirawoyi ne masu inganci ko li yundira ko li tundira alladina zalamu kuma wa bushra lil muhsinin kuma yana ba da kyakkyawan labari shine bishara ga waɗanda suka zamanto masu kyautatawa yana ba su labari Allah ce inna hadal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna salihati bi anna lahum ajran kabira shine wa bushra lil mu'minin wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima haka shi Alƙur'ani bushira ne yana ma albishir abin da zaka je ka samu to kaga a taura ya nuna qur'ani ya wuce a taura kenan ita kawai cewa wa hada kitabun ko wa min qabli kitabun musa aka ce ba ce ne kaza shi ne kaza shi ne kaza to ya aka ce ne kaza shi ne kaza ne kaza ai kowannen zubobin aka bayar an wuce ai shi aka ga yanzu alfaharin dan adam shine in ya sa sunan shi sa MSS MSC MNI waye waye waye da abin da ake so ana so a ce shi menene yana da wani muhimmanci shi yasa alqur'ani yake da sufofin da ba wani littafi da yake da sun za ka kirga sufofin alqur'ani ba su da iyaka sunayen shi dai suna nan guda hudu ne ana kiran shi alqur'an ana kiran shi alkitab ana kiran shi Alzikir, sannan ko ana kiran shi alqur'an wannan sune sunayen alqur'ani guda hudu inna nahnu nazzalna dhikra akiran shi alkitab gashi nan kitab da yawa alqur'ani amma duk sauran sufofi ne na alqur'ani ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kana Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu inna anzalna wa anzalna ilaykum nuran mubina shi nur kuma wani lokacin ma Allah ya ce rai ruh alqur'ani rai mutanen nan da yawa sufofin alkur'ani innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun haka yana nan da yawa sufofin ta to an abu kaga sufofin shi sun yawa yana nuna abu ne mai girma to sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah lallai sai yanzu muka zo ayar malam bin wannan duka karatun jiya ne da ban kara ba da haka Allah ya ce innan da dina kalu rabbuna da sai ka kara kara ba istiqama ne za a magana a kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون sai Allah madaukakin sarki sai innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka yi imani kuma suka furta imanin nasu suka ce Allah mahalicin mu shine abun bautan mu shine Allah shi kadai banda wani Allah ya ce sun mastaka mu me istiqama tsayuwa da daidaituwa dorewa da a akan abin da ka tsaya a kansa kada mutum ya dinga tangar-tangar an istiqama tsayawa to wanda suka yi imani da Allah suka furta kuma suka tsaya akan haka ba abin da yake razana su ba abin da yake girgiza su ba abin da yake sa su dinga jin kokonto a imaninsu bal idan suka shiga cikin wata damuwa da tashin hankali wannan yana ƙara musu imani ne akan imani wannan ne istiqama to duk wanda ya zama istiqama din nan bayan imani Allah yake cewa fala khawfun alayhi to wannan ba su da tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba su taba shiga cikin bakin ciki ba anan abun ya zo a dunkule ne ya gabata cikin suratul fussilat Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah ثم التفاهم تتنزل عليهم الملائكه ملائكه ذا دinga sauka a gare su lokacin mutuwa ملائكه رحم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الملائكه عند ملائكه ذا دinga mutuwa ذا دinga cewa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil mu ne abokan duniya da lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma duk abin da zuciyarku take so ranku yake so kuna da shi cikin gidan aljannan nan wala kun fi ya matar da un kuma duk abin da aka alƙawuranta muku yana nan kan ku ji tsoron komai za ku same shi Allah ya ce nuzulan min gafure rahim wannan matsuguni ne mara bane da za a dinga muku in an ce nuzul farkon abin da ake ba bako in ya zo me ake tarban bako da shi farkon ya zo sai ka kawo mishi tuwo a mai sani za ka kawo mishi ko abu mai ruwa ruwa sai ka tarbi ba ko da shi ka kawo mishi farau farau amma ka zo kawai ba ko ya zo ka kawo mishi ta ko mishi dumame ka bashi daga zuwansa zaman ya zo ana lokacin zafi an zai ga an ce a je shago a biyo masa dan abin sha ko abu mai sani. to shi ne nuzul an nuzul farkon abin da kake fara karban bako ne Allah yake nuzulan min gafo ne wannan tarbar ku da tarbar da za a muku kenan daga wanda yake mai gafara mai jin to shi ne masu istiqama kuma Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin istiqama din a waje da yawa a qurani Allah ya ce fastaqim kama umarta. ka tsaya ka daidaitu yadda aka umarce ka Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an garaka inda za su tsaya su jajirce su dole akan tafiyar nan to Allah yake sai mun shayar da su ruwa wanda yake mai wanda wanda yake komai dadi saboda haka istiqama shine mai wahala imani ba shi bane mai wahala ka tsaya akan imani abubuwa da yawa zai zo su rikita tama mutum imani in ba wanda Allah ya kare su yanzu corona imanin da ta rikita mutane suna da yawa wani ya dauka ban da wannan cutar ba wata cuta a duniya wani kuma gani yake wallahi shi yanzu ba zai taba rayuwa a inda aka taba cewa akwai wannan cutar wani yana nan kullum a cikin da ka an yanzu kai atisha wani zai kauce masa har yanzu wani yana tsoron ya sha hannu da shi Ana wannan an shiga wani abu kuma daban a wani abu ne wannan daban eh lokacin da abin ya faru yake zafin shi yana zafin shi shike na ita zafin amma tun da abu Allah an samu sauki ba shi ke nan ba kuma sauki na Allah ne abu sai zo haka kawai zai kaga karamin abu da bai taka kara karya abu zai ta ma mutum imani dama kuma masu magana malamai suna cewa ba ka gane masu imani sai lokacin fitin lokacin da aka shiga tsanani lokacin ne za ka gane mai imani waye mai imani shi yasa a lokacin jihadi ake ake gane suwaye masu imani suwaye marasa imani Allah yana wa mutane ai a jihadi ne aka san suwaye munafikai sai an je tsakiyar hanya sai wani ya ce kai na yi mantuwa ba ko wani ya ce gaskiya ba a yi yarjejeniya da mu za mu je mu yi jihadi ba haka sai ta faɗa ko mutum shi ke nan lokacin da tsoro ya kai tsoro zai ce ina da bukata a gida wallahi gidana ba koka inna buyutana auratun Allah ya ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara suna so ne kawai su gudu duk kowa ya cika amma muminai suna nan daren irin su umar zuwa ba inda suka je in zai annabi Allah yana nan suna har Jabir radiyallahu anhu wata rana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake wannan tashin hankali ranan yakin Ahzab Jabir ko ana ya ga an shiga ba abin da ake ce an kai kwana uku don abin ya ɗau kusan kwanaki sai kusan sati biyu ana cikin tashin hankali ya ga an ji yunwa ba abinci ba abin da za a ce je gidan shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wata yar bukata zan je gida na dawo ya ce ka ji. ya tafi gidan shi ya je ce ah, na ga akwai dan abin da aka bani dan gari ne ba gari wannan da ake ake ake kada kalje da shi ya ce ina da dan gari da dan abin nan a dan a dan kinsa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin yunwa aka a abincin sai ya je ya gaya manzo Allah zan ya wada masa mai ya ce na ga ana cikin bukata amma akwai dan tambaye haka da aka yi da abinci amma ba da yawa ina so a samu yan mutum biyu uku haka wanda za su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe lanta jabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce to wannan gidan ina zai dauki mutanen ne aka shelanta ko da ya je gidan ya ce ma matan, to fa ni na je na faɗa amma fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi shelanta ta ce to ai kai yanzu ka jawa mana zama. gidan ma kan shi ba zai dakin da suke da shi a gidan ba zai tsawon mutum goma sha ba amma mutanen da suka zo sun kusa dubu daya manzala sallallahu alaihi wasallam yana yana zuwa yake ina ina ina tukunya abinci da ku kawo aka kawo yace wannan shine abincin yace yace to kar kowa ya taba zai na taba manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa sai yace mutum 200 su shigo sai su shigo su ci su ci su ci a ce kun koshi sai sun koshi sai a ce ku tafi wani sai sun su shigo dukkan su sai da suka ci suka koshi abincin bai kare ba haka imani kenan da ya su kama ya ce wallahi sai na ga abincin da yana nan kamar ba a taɓa shi haka fa za kawo na laimar ramuya in kana da allah ba ka tsoron komai in ka yi imani da allah ka yarda da allah allah ba ka tsoron komai don wai talauci da waye wannan abu ne da dole sai ya shafe ka a rashi yau akwai gobe babu wannan dole ne ya shafi mutum a rayuwa amma dai ka ce wai kai ka shiga cikin wani tashin hankali na kana ganin ka ka ko ka tagayyara ko ka shiga cikin imaucewa to wannan kar mumin ya ji in dai yana da Allah a zuciyarsa in dai kuma ya yi imani da Allah sai Allah ya ce ulaika ashabul jannati khalidina fiha masu istiqama sune ma abota aljanna suna masu dawama a cikin ta har abada jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da sai aikata na kyawawan ayyuka to Allah ya rubuta mu cikin masu istiqama Allah kuma ya daure ya daure mana da imanin Allah ya tabbatar mana da digadigan mu akan wannan addini abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya je mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu a wanda da cikin yan uwa ya nemi karin bayani akan maganar da muka yi cikin sunayen Allah madaukakin sarki ayoyi da suke cikawa da wannan sunaye musamman al-azizul hakim yake cewa to yaya yake ganin wasu kaman akan akan akan sa wannan suna kaman a alqur'ani Allah yake kada timra'atul aziz matar al-aziz me ake nufi da al-aziz ana azizu misr sarkin misra shugaban misra to wannan kuma ya za a yi E, akwai akwai sunayen Allah madaukakin sarki da Allah ya sa ma kanshi sunaye din amma kuma ana iya sa ma wasu wannan sunaye din ba tare da ce cewa dukkan da take cikin sunan ta Allah tana wannan sunan ba kuma alkur'ani Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan abubuwan da yawa da yawa Allah ya faɗa kamar yadda yake imra'atul aziz da haka ba ne ana iya cewa mutum azim shi yasa larabawa da Allah ya ba su fasaha suna da wani abu a ka'idar larabci da ake kiran shi tasdiq a tasdiq shi shine sai ka karanta abu kame da abu ba komai ba in suna so su sa suna aziz sai su kira shi uzayyin ko dan kankani sai eh, babba ne amma karanta a maimakon a ce aziz din da girma sai su ce uzayyin haka ce ba haka ba ne ana iya sawa amma in ka sa ma mutum aziz din ba za ka sa shi da alif da lam ba kaman karen ne ai suna Allah al-karim to ba za ka zo ka ce to yau na samu na na samu da suna alkarimu ba a kana iya sa shi kari wannan babu laifi akwai ire-iren wannan suna ana iya sakawa an gane ko sunaye ne da sun kunshi abin nan kamar fata ne na alkhairi ake shi yasa Allah ma ya kira annabin shi da irin wannan sunaye da kadija akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum ba azizun bane shayi hadisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim Allah ya kira shi da rahuf da rahim kuma rahuf rahim suna Allah ne amma Allah ya tufanta annabin shi da cewa rahuf ne kuma rahim dan Allah ya faɗa akan shi yake wa kana bil mu'minina rahima innahu bikum rahufur rahim kuma ya tufanta annabin sa da wannan haka babu ne ire-iren waɗannan ana saka amma kuma akwai cikin sunan Allah da bakai yi saka samu wani ba akwai wanda ba sa takuwa nogo area ne wannan Allah wannan ba a sama kowa har kafiran ma ba wanda zai je jin sunan shi Allah ba zai ma fara kuma saboda girman wannan sunan ma ya girmama a idan da ba wani mai cewa shi haka an gane ko kamar misali al-mutakabbir ba wani wanda zai zai ce yau ya samu suna sunan ɗan da al-mutakabbir a ga wannan ba zai ba ko al-musawwir المصور هو huwa هو الذي يصوركم في fil من صور تاكو من كمان تاكو kaman taku دا fitar da kamannun ku sai da دانا yau sunan dana al sai dai kace a sunan dana abdul musawwir mai turan ya fi kyau ko sai dai a ce abdul jabbar shi ma da yake girman kan bai taba cewa sunan shi jabbar ba sai dai ce abdul ko ya ji ko ya so kuma haka ne bawa ne na Allah makasancin bawa a abin abdul jabbar saboda haka akwai wasu sunayen allah da ba sa tabuwa ko kamar misali malikan mun ma'ana mai ba da mun amma kakan iya sa ma mutum suna malik ko ka ce malik kamar yadda aka ce malik al'imamu malik sunan shi nan bai da sunan da ya wuce wani kama wani mutum malik ibn al buwai suna nan da yawa akwai malik so da aka irin waɗanda ana saka amma akwai waɗanda ba a fata yanzu a yi da aka ce sunan shi arwaza ko alfatta ko al'alim ko shi yasa daidai ka ce eh, al'alim ba za ka sha alim ba sai dai ka ce abdul alim ka ce abdul alim domin tuffa ta ilimi ba ilimin da yake kamar na allah Allah shi ne yake sama da kowa a sanin sa shi yasa mutakar na in ba ta taba ganin an sami suna aminu ko ko alimu ko sai dai a ce mutahalli ko abdul alim amma ba za ka ce wai alim ba wannan sunan Allah ne shi kadai sunan Allah ne shi kadai ko alfaqir wanda yake mai kirkira wannan Allah saboda haka akwai wasu sunaye na Allah madaukakin zanti da ba ta kawo amma idan wannan waɗancan ba laifi kana iya sa kare kana iya sa aziz ba laifi amma da sharadin a dinga cire alif wanda shi yasa ko wata al'umma ma daga cikin al'ummomin ƙasar nan ai dai dai ka ji an ce fatayi ta ce baban fatayi ko maman fatayi ko haka ake fatayi ba za cewa maman alfatahu ko da ya ce fata yi fata din nan ma'ana abdul fata su ma kuma suna gutsurewa kuma ba daidai a harshen larabci akwai wani salo da ake bi ka gutsura suna ko ka gutsura farkon shi ko ka jan ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana jin raha da nishadi da iyalinsa yana so idan sake yayi walwala da Aisha sai ce ya Aisha ba ƙara da Aisha ko sai ce ya Aisha ko ya Khadija ma'ana baya karasa kafin wannan kuma ana kiran shi tarfi kamar yadda hausawa suke cewa zakari a neman ce zakari yawo ko su ce yawo a neman ce zakari wannan tarfi ne da haka kakkaji ana cewa yawo ka ce kawai kun ɓata suna annabin allah da wannan zakariya sai ka ce zakari ko a ce yawo wannan ba ne ba ba da suna ba ne amma asalin sunan shi a rubuce dai a san zakariya ne gane ko Kaman, suna ah, nan suna da yawa kamar usman ana cewa usmu aka ce usmu aka ake fata ana cire su a ah, bakajen wannan babu ne don haka musamman in musulmi ne kuma ya yi imani da allah to shi kenan sai ya kudurce cewa ba wai sufa allah yake nufi a sunan ba amma dai mafi kyau abin da ya zo shi yana bisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci shine inna ahabbal asma'i ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman sunayen da Allah ya fi kauna wanda suka fi kaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki sunayen da kace Abdullah ko Abdurrahman sunayen da Allah ya fi duk sunayen da za a raba bauta ga Allah shine sunayen da Allah ya fi sannan kuma sunayen annabawan Allah tunda sune fiyayyin bayan Allah sannan ka ko kaza kaza ka ce suna yin habban sahabban maza da sallallahu da wasallam ga sunan da yawa sai mutum ya bar wannan sunayen sai ya ji ya zama wani zai ce sunan dan shi kaza wani kalma ba zai dauka Qur'ani zai huda wa dan shi wata bakuwar kalma an yi magana tuba wani ce sunan dana tuba to tuba ai ka zo da wani abu bakuwa yi kana zo ka yi fice kenan ba mai tuba a sai kai eh sunan mutum ne bawan Allah ne na kwarai amma dai duk cikinsa da tsarkakansa ya kai suna kamar muhammad ne ya kai kamar adam ne ya kai kamar ibrahim ne ya kai kamar musa ne ya kai kamar isa ne kamar nuh shi yasa wannan abun kuma yana daga cikin baiwar da Allah ya ma mutanen Najeriya sai a gode ma Allah in ka tafi Saudiya da yawa suna cewa su wannan abu yana ba su mamaki ba su taba da suna ta Najeriya ba ko Abubakar Umar Usman Muhammad sunayen Najeriya baya fita a cikin wannan in ka samu yan najeriya mutum goma to in ka raba waɗannan sunayen za ka samu gida abubakar biyar umar uku ko sai ka ce usman kaza ali kaza haka sunayen najeriya su su abin yana ba su mamaki wani ya taɓa biya maka kai da yake shi yana mamakin sunayen najeriya ba shi ana ganin mu daga baya haka shiga musulunci ba in musulunci ne amma kuma zai ka ga wajen suna zai ka yi abin nan duk da yake a wani wajen kuma sai mu wuce iyaka shine wani ya fara jera ƴaƴan shi yake Muhammadu Awwal Muhammadu Sani Muhammadu Salisu Muhammadu Rabi Muhammadu Kamilu Salisu wani ba zai yake suna yin abuwa sun kare kun koma kirge sai ce kai Muhammadu na nawa ne na goma ne ko na sha ɗaya ne amma ba daidai wannan wani lakabi ne kawai babu wani abin da ake amma dai kyawun suna shine sunayen da Allah ya fi so Abdullahi Abdurrahman sunayen annabawa sunayen bayan Allah na kwarai suna irin sunayen da aka fi so haka a gina rinke wani zai sai an mu bakon suna don a ce shi a garin kawai an ji wani bakon suna kaji wani ya ce sunan shi a zara'ilu eh, wallahi wani maganin ganshi ya ce sunan shi januta na zauna da shi ce ba Allah ka san me ya zo da yake haka baba na ya samu na ce to ni in dan baka nasiha da shawara in dai nasiha ake jazo da sunan kafiri kafiri babban kafiri wanda ya fada da annabi dawo Allah yake wa kasa da dawo da ta saboda haka ka samu ubanka cikin hikima cikin nasiha cikin girmamawa kamar yadda mafiwai za su zo cikin girmama iyaye ka nuna mashi wannan da aka wannan suna dai ga yanda yake kuma dai ana so a canza irin wannan suna a samu wasu suna mai kyau ya ce shi haka aka saba shi nan ce to ni dai na isar da nawa wannan ka canja ka ka canja amma ina mun suna ke jaruta wannan abu ya daɗe yana ban mamaki jaruta luta fa suna kabuli ne kamar mutum ya ce fir'auna dan jaruta shine kabulan zamanin annabi dauda kamar fir'auna ne a zamanin annabi ga aibi ba ko wani ya ce ya ji kada ifrito min aljinni to zan dan shi ifrito ya fi yawa a mata mata daga ya ce dan kana sai ya kudu ko duk ana sakawa suna nan da yawa ka ji wani irin sunaye da ba da ma'ana saboda haka sunaye masu ma'ana ake su ibnul qayyim yana da magana mai kyau mai muhimmanci yake cewa suna yana da tasiri ga mai suna in ka sa suna ne shi akwai kyakkyawan fata mai sunan zai iya bin wannan ce muhammad yana wahala ka ji an ce wani mai suna muhammad wani wani wani wani wani haka ba ba ya dai da wahala ni dai ban taɓa gani ba ce mai suna muhammad a ce muhammad kuma ba ba ba ba na kwarai ba da wahala ko a ce abdullahi amma abdullahi ba mutumin kirki ba da wahala haka Allah madaukakin sarki ya mana jin kai ina ruwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu cikin wannan wata albarkatu da suke cikin wannan wata da rahama da yantawa da ake Allah yin da jema a cikin daya dan da wannan ibada muka gangaro ta muna roƙon Allah ya bani yi ganin karshen ta Allah madaukakin sarki kuma abinda muka yi a baya na kurakurai ya ce mana Allah ya bani mu ikon abin da za mu iya rafta na kwanakin mu masu zuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsara hanyoyin su ɗan kasuwan mu Allah ya barkaci kasuwancin ɗalibai da ma'aikata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya tsare su ya kare su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wadata mu Allah ya tabbatar mana da damunan nan ya doron mana da ita ya kara mana ni'ima akan ni'imarsa kuma ya sanya mu mu masu godiyar ni'imarsa ana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu الله يجود تامنا كرشم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وأبنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بما أعطيت وبنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم تقبل صيامنا وصيامنا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وصيامنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من متقاي شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاي شهر رمضان اللهم اجعلنا من من سخاء شهر رمضان يا رب العالمين اللهم احسن ديننا الذي هو عصمة امرنا واغنى دنيانا التي فيها معاشنا واغنى عدوتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل الشر اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين